والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن شافوا جنية محرم 1435 من كالندا الهجرية ناجي جيدي بشافوا جنية جنوري 2014 أشوفوا من كالندا الميلادية da ku ba bana na fiti ji ba ye wa ga yi san da shi tu etiya mawdu na ga wahdat al umma ni nibo ya al umma ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam في منهج نآل السنة والجماعة إعلان يكون ẹ̀bà yẹn jì ti yẹn ní nígbó ọ̀nà lẹ́yìn ni wà gan ìbàdàn ìbàbà tí ó wọ́n náà yẹn máa fa yàwá gan ìsọ̀rọ̀ sí pé kí á muhimmanci yẹn ní ní jígbó da dalili shi daga alƙur'anu da sunna yewa bin mutum lami fa kishi mataki mataki na shi musulunci lati shi etiye musulmi shayi ni a magagan garkere noma egaye ta ci ugayi ṣe yẹ bagadi alo musulmi yi kí ìkẹ́lẹ́ yìí àdàdà yìí ti wúyẹ́ náà ẹgbẹ̀kúta e nẹ́nà nga yanayi waga yi ta da shi kuji wuro zuwa ne na ya ba da sai ce wuji ba wuya na je ya kan gane Allah subhanahu wa ta'ala wuji koro ga musulmi ja lafiya guta tiya gaskiya sai cin lafiya na ga يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منا كذلك يبين الله الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتصوت وجوه الله ذا يا أيها الذين آمنوا يا نجد إيمانينا اتقوا الله اصدقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اصدقوا ما تكاد اصدقوا ما رواية جاد لما تتاكي مسلم شو شو شو رواية جاد لما تتاكي مسلم شو شاكتها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ba ce yawa sai mace ce beniyo mai ga dangare kere ma hamdun layi ba mu ga ila ilaha illallah ga yi واذكروا نعمة الله عليكم إفهيم نسيتي هنا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فإن يا كما كريوشي تسمى لا تني تسمى لا صبابشي تسمى لا يوابشي فأصبحتم بنعمته إخوانا ebonyi mai tsoyakin na nujiya ya ne ta fiye jiye da shi a sha musulmi ji alafe ya gini alafe zai ji gini a gaga kere-kere na ma ni imu lolo ta ci jiya musulmi ji na kazali fankala ku ga وكنتم على شفا حفرة من النار يا يا صباينا نفواني يا يا تجيبونا فأنقذكم من يا تشي جواد بين نفوتنا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أني قصيتي تبي يا آي جوين يبعو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أدي غجاتا من يبونا جيدا جلوكويا على خيرنا ويأمرون بالمعروف ايدي قربة تبري وينعون عن المنكر اما يكويت جدي وأولئك هم المفلحون فالنجي قاي ديجا جوانو الشامين يكون على مسلمين تبعد جنيا ما بيبيرانو اتي اصل بشاكو

da toshayi ya halitta gire da yagun ya halitta gire gire a yan masu mafasi gire ɗan ma wajen yi liyuwa na ya biyo ga tubo maƙiwa ga wakiya ba ta yin na dami ne na zane ga aji kori wajen wuta ta gwaya fi da jina wala ne tunan ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا ذات بجيئة kallazi na tafarraku da shi jama'a na jagan gyare-gyare na ma wa salafu amma cele da shi ba ma min ba ji ma ja wumul bayyana su bayan gaskiya da bayanan wa wulayi ka kuma za mu hafi zane na shi a zaba na sanin gali tabbatar waya ce ci bai ta Ali Imran waya 102 108 ibn kasir ya ga tafsiru ko ebe aya nan ga ba da tsaka kawai da farko na ba a mara gumbin jama'ati ke cikin musulmi yukboro na alashe ya a ta tsere-tsere ma wannan hawun ani ta kake musulmi sokoma ke sokoma hakan sokoma hana gajen tsere-tsere ma wa kadi wara da sun mutu adida lillahi ani ta a ni tafuru ka kai na ga na kan musulmi ga musulmi ga gajen tsere-tsere ma wal amru bil ijtimai wani kila aya ji hadisi ji koro don musulmi ya a gagan kakayi na ma'alawa su da shi Allahu kanai ya labi fiye kwaye gina ẹgbàgbé ẹgbẹ̀gbẹ̀ jí kárúngá ìzà náà sọ̀bọ̀ onígbàgbò ẹ káwọn àìṣẹ̀tàn man je man yi gada can da ba e ji makanta da ji makanta gada can da ba man da ji makanta gada can da ba ga kwa su fiyar magata da na zanen su ba ni ne kun ga mi gami so mare da na wakan ki yana babu da gafi je da bai so ki ga tushuro a ga zawo ki ko kan ga yi mace yawo e ga zi ne so ki da tushuro yi ba a ga zawo ki ke ki ka zawo ki ga mace yawo e go ne ne ne ga lawo ga ji wa jalo ubu billahi wal hubu billahi ne ga láwọn ìwà tàbí sọ̀kún òmìnira àkókò ṣọ́sọ̀kún ṣe jìgán وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون sai yawa an na haza sirati mustaqima e kwabi ci na goro fatabi uhu ya mutu ya kwa goro wuce wala tattabi usubula da ga la mutu ya kowa wa jijima na ga ya kwa ekwe biyajo ekwe murji'a ekwe mutazila ekwe sufaye ekwe shi'a akwai ko ekwe bata ekwe shirar ku zala benyo la ya subulun najo kana mutuma fa tafarraqa bikum an sabili ndio zabe ekwe goron ceki ma zalikum wasaqu bi la'allakum tattaqun da daga yana ceki je wata ceki gore gore je da ceki suratul an'am aya 153 ibn kasire ga ba tafsiri ayan nan wa qala ali ibn abi talha ali ibn abbas ali ibn abi talha ga daga bayan ibn abbas ga ba na sai lafna ga fata bi wala ta tabu su wala fata farqa bikum an sabili ya ba su ekwe boro e ma la ba su kwa wa ji najima e bu be be ekwe sai ci mun ga wa qawluhu واقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ya dini ku kire ga ga kire kire da dini ma ku ga ina aya ne jawlu wa na wa hada fil qur'ani qala wa amara Allahu al mu'minina bil jamaa Allah wa tin mu'mini ko ga Allah ti agu Allah mi agu Allah ya ni wannan haru an lifti lafi musulunci makan na a gangarkere nan na a can da doshi bana wani furuka wa a kubara wa mai labari an na wuri na mahalaka marka na kamna gubin mirai wani kusuma ta fi dinin lafi sai ki mai labari don sai yi gobe da hali na yanayin jin halaka nan nga yi ɗaya e ni gwajin ajiyar ko wannan wuri ya za kawo lagu mujahid wa zai ruwa ẹgbẹ̀rún mẹ́bá tó da jẹ́ tó lè jù rán náà a ayéyìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ẹ bà wó sọ̀kọ́ gáàwú bà àtẹ́ lámìtú gẹ́fì àmà àtẹ́ jì kàtún àmà kí wọ́n gẹ́fì da àmà agábí àgbì ẹnà àbẹ̀kí àbẹ̀ ilẹ̀ ẹnigbó máa dọ́là kọ́mú bá a wúdẹ́n kánú àlẹ́ ìlà òtún jẹ́dẹ̀n ilẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí a bà wá àti àgbì ẹnà ìbẹ̀kẹ́ àlẹ́ ẹnigbó alẹ́ sí ẹ̀ yìí fi wọ́lẹ̀ aláwùjí fọ̀rọ̀ gáàyì láyé túbà wù aláwùmọ́ kan lẹ́yìn alájú tó fi kó aláwùmọ́ ìgbà lájú tó fi ẹ̀gbọ́n máa ṣe é ti ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا لبعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا أنت من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لقوم يوقنون شكرا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة نتاك لا يبنو إسرائيل والحكمة جنجا بحكمك والنبوة جنجا بأنك ورزقناهم من الطيبات شكرا ملازكيا daga sama wufe gulabiya daga kimbo wufe yanki yana a dajinan wa faddalna kuma lalata

فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أما بنو إسرائيل أجي تشل بادي بشياني سي بايانا قسيا جابيانا سي بايانا إلي مياتو لا يعجل قسيا شنانا يقول كي يقول قد يزبو دنغني دي أسل يعشقا يا أخوا يقول نوجد أنه كي يجمع قسيا وشنكا قسيا يجمع أخوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة حقيقة تسيوي مقابا وكنت تاكايا وفالي قيامي فيما كانوا فيه يختلفون yana ejejen da ba ci ubana umma jannaka ngole ko ne fa ngole sai ta bayan jiya da an ne labari ba ni fa sai ji to annabi to umma jannaka wa to annabi muhammadu ya wala ta tiya ala shari'atin min al-amr fa tabira e ya kidana shari'a musulunci dana ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون قال لا يتبع يميز بيجي جنين اللي يعلم عليه أشاكا بيجي لا يتبع واحد ما لا يتبع يفهمه فإن لن يستجيب لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم تقعد وقوة يا تبع يفهمه ولا متوالي فيه annabi wa gada bi duk ya mare innahum lan yughnu anka min allahi shay'a ya kwali ya ni gada bi ba na jo wala bi duk ya mane a ku kya wai ta yace cewa wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd az-zalimi atuwa ne atuwa ya tuko shi zuma wallahu waliyul muttaqin amma allah ga izali wali kuma kace zana ya na tsara yaje ji ko da yake ta dan ku da siyana to ta yi da mini abu to ke to هذا بصائر للناس ننا ابيت نور يا زوالي وهدى دباوي ورحمة دلامة لقوم يركنون يا زيشي دي يكيني أشمك السيارة وتجاسية آية توكيل آية الشيخ العلامة علامة قصير ومفسرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله ويجا تفسير نيجا تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في سبل تبع آية النجو لأي ثم شرعنا لك شريعة كاملة كان قد يقول يا والد محمد يا شريعة نعظم إلى الآية تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر ويجب خروج على الخير باتا وما كان شر باتا min amri sharri fattabi'ha an tu an tu gaskiya wuce fa inna fi tibaiya sa'ada E ebe la emilatu gaskiya wuce emilatu alqur'ani e emilatu sunna ne min ga yemo al'abadiyya yamma wani adaba da cikin wa bana wa sala wa fala gangan da ya e gwaga gangan da ya mafa wala ta tari a wa allazi da la ya alamu amma a ne diga lafi ta yi gwani da shi da yi ne alamare ai الذين تقول أهويتهم غير تابعة للعلم ذلك يتنيز ما وين لا نفيل يعني ولا ماشية خلفه يتنيز ما ما وين دازو سنين يعني وهم كل ما خالف شراط الرسول أما لا يقول لك نفيل بمود بانو سوا بانو غالي غالي بانو نفيل بانو نفيل بانو نفيل بانو نفيل بانو نفيل بانو hawa wa iradatu fa inna min hawa alladhina la ya'lamun ga yaci bazan dondo da ra'ayi da dondo da ali gani bane da Allah mi tu mai bone wuce ra mi tu wa mi tu hawa alladhina la ya'lamun ani don annabi najmu bai annabi tu tine go bai annabi tu jinya ga kere kere mu ga malaka ya ci gan شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم شرع لكم من الدين تتكا بها الشريع يعني الدين يوم الله ما وصادي نوحا إن wasu a janibin wasaikina wallazi auhayna ilayka bene jiwayi da yawa ni muhammadu ne wa ma wasaina bi ibrahima bene ta jiwayi ya ji wasu ya ni ibrahima na wa musa to a anabi musa wa isa to a anabi isa an aqimu dina ya ji ku yi ne wala ta tafarraqu fi ya me ga da canje ba da ajini ma e ga gini da ajini ma e ga labi tutu e ba da ajini ma e ga ga ce ga dini ma kabura alal mushriki na ba ta tsogon gidaje wa an wakiya mushriki ne ne wa ya na biya dinda ne dare ga ma za a ce kun da zuwa abu min ni da tiya masail jahiliyo ga min ya ji min ne ne jahiliya ke Allah ga ke ke ko anabi kiriya ga musun shi ga ne ke Allah ya tabi ilaihi man ya sha zane gaba sai na sai ke lauta sai ki mai luli wa yahdi ilaihi man yuni zane magai da ba sai na sai ke na lauce uba wa ma tafarraku amma ya zaji ke kire kirare illa min ba ji ma sha abu ilmu sai bayanin ilimi da bayanin bayan bainahum ewa ta da obin ya ka da fisa ta ne abu gaskiya dana amma wuce da ne wa bu gugu da ga wani bugu ya wa banu isra'ila shi a to te ga te yahu a to te ga yahudi a to te ga to mushriki da kana te na lena a ga ne bin wata da kyan ga ce ga ma ci ga ne mu ci ta ko amma a nan mutulat ya na suku a ce fiye da tashiya zuriya ne bi sa ka a ce yau a nan mutulat ya zuriya ne bi sa ka ba sai wa ce zuriya ne bi ismail daga na fiye da ne da ce ba ba su ana yawa yau ne daga ibadiyan bai nauyi e eh, kuma gogo ne ne ga da kire kire gaskiya ga da ga yawe wa ga ga wanda ne ne fe mu ga wa ga ga wa ga la wa ga amma wannan ko gaskiya wai bane gaskiya gaskiya ne kuma ya yi ni zan duwa ne ga gumuna uga a shekh abdurrahman bin nasir sa'adi tafsir hugo tafsir karim rahman page 74 karkashin sura shura aya 34 bo uga wahrisu ala an la tufarriqakum al masail kaji kokari ya ga lugwa masala irin ne sai da su ajiji ya ga kirkire mu wato kuma azibukum ahzaba inda ga kaka yi ma wala takunu shi'a yu'adi ba'dukum ba ya ga ga kungiya kungiya ne sai jin dawa da mushiro zanne ji zanne sallama zanne ji zanne sallama zanne sa zanne ne zanne ka ji ji ga alhamdulillah zanne ku ga yara maka Allah wa ko zanna ja da ma ko wa ta ga fara wannan wa bulane budu ko zanna jaji na kula lo janaza no ga wa lo janaza ja no ne shi no yuadi ba'dukum baba zanna ta jaji ni bi mutun jo we we mani we ne ba ta kin no yuadi ba'dukum baba muslim ce waye nana waza boso ko ne da bo ko hakki muslimi ta ce bore feju hakki muslimi ta ce muslimi sallama da bore kowa ma wasu ni da bore kun ga jaji la me tu janaza la me tu janaza da bore waye ga kuwaye gwanin nufa ma yi tifaki kuma al'asli dinikum to dai asali a diniyar nuyo nan wa min alwayi shi ma yi ala dini min yi zaga a ma yi ni a da dini وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة من يميو إن الشريعة يقولون بينا كاجتماع الحج يوصل على الله أتي على الواجب wala yaji ya reji ganina ebo ba dubu shishi ga ne reji be zajiya ya reji do bani go le na la da ga mu ni ta kire kire ne yimo wal jumai dan ne bi ati ati ti ma ni ati ati ti ma ja ba ebo ba dubu ga ne lo ji man ba lo ya la da ga mu ni kire kire ne yimo wa salawatil khams da sallah usna musulmi ya ji ke ba ne jihad da jihad ba wa zalika min ibada ganda ne mini ibada jo allati la timu na ibada wata ya gumiya wala takmulu umma finiya illa bil ijtima ila ta musulmi ga ku ke bana ibada ita bo da ne jiya zai ni bu je jaja ko sai be jama'i zai ni bu je rayya sai be jama'i zai ni bu je ma maya sai be jama'i ko hmm. wa da tafarruq yana na ga kere-kere ma da gogo musulmi musulmi cewa ga yi ga kere-kere zan da shiga cewa ce ba man nufa da ya ce ba a ma kullu khilafin ja a mota baran illa khilafun lawa azumi da magari wani khilafu ba ta uge da yake bawa musulmi ja yi ni a ga kere-kere ma mini usuru ya alu sunna budan wuta usulu ya sunna ga alafi gargira ga malaji alu sunnati wal jama'a ya jama'atu nan ayini ga mala shekul islam ibn taymiya littafin al-aqidatu al-wasitiyya wa qala jami'ul mutun tayyiwa fi tadri ga wasu al jama'a ga ya sunna ga alu sunnati wal jama'a li anna jama'ata هي التي تواو يقول الجماعة لا يجي على أبو وضدها الفرقة شدوما على كل الكريم وإن كان لفظ الجماعة فلصار اسم لنفس القوم المجتمعين يقول وعليه جميل كل لابو لندعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهودي جاء 71 كيف 71 بيقول لك أجواني بيني جزاك الله خيرا nasara shi ma ta hajjuwa ni ke gube 72 wata taftari ku ummace alumman ga ga 73 kulu hati na fata yi wasu illa wahida sai ni ni a ne daga wani yau ma'ana alayhi yoma wa fadi sannan da faru ji ta ci goyi nan nan ko dai hadis ne bi ya garanti da ya ga gare kira wai wo ne wo ne ga ga gare kira ko amma sai na ne bi sahabi shi a ta ci goyi na mu ga kulwa fi nari na wuce la lau ga harin bide fata yi alu ga ai kafira a a suna jiya ga kufi fata yi kafira a ga ciya fata yi kafira a ga shara fata yi kafira alu bide shi matsaya ga doshi ko je ja ga da ji ne fi ne alu wani ya yau wa ba su ko ku fadi yayin ya na jina wa ba su ko ku ja azaba amma wala ku ce ba ba ni ga haki nan ga yan na da kida al sunnati wal jamaa ba mas'ala yin goro ngai e ko kiki musulunci la kiki e tiya igaga kere kere mo daga wayo ko وقال لذاتنا يجب منهاج أهل السنة منهاج أهل السنة في توحيد الأمة يا شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الأبداد البدر نعم ولا بوينت نوتي ذكي بوتواينا ولا بوينت ننجي ko ga yin kuda mine ne mutunci lajiji ya go mutu ya ji kima a da ga kere kere na ma sai ti ke mutunci wuce na unguwa daga alqur'ani ya so tuhu aya don lobo da ku ga ci ba sai na tuna ga فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون شكرا فاقم وجاك للدين حنيفا تتاوي ايه اجا دين يا سيدي بودي ادين يا بورو أبا تتايا تأتي فترة الله التي فطر الناس عليها فترة يتكاد ونجعل كذا يتاتي لا تبديل لخلق الله إذا لأجالي تأتي ذلك الدين القيم نغيا الدين يبور ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دخلوا نيض عن الأجل إليا نولي بانو جفاكم وجاك لديننا wọ́n lè pín ìtì ní dàngọ́ ní apàtòtà àtúntì wọ́n pàtẹ́ ìgbàpàtòtà àtúntì wọ́n lè yà kékeré kékeré walakin na asara nasi la ya e kiyayen aje a da ke da mai ya ga kere kere منيبين إلي باتا يتيذي باتاكي واتقوه يمين صلاتاكي واقيموا الصلاة يمين صليكوا يتني ولا تقوم من المشركين يمين قاسد من المشركين من الذين فرقوا دينهم wa kanu shi'a min ya zai ja dina ta kira kira ta ta kakayi na kullu hizbin lima da zai yi farihun zanton domin jama'a da don doron ki fara gamin ne na dandu na wale ga al'imamu lauzani ganna duru ma'a sunnati haiku daratu ya fe polo ba ne sun daga polo ne ba do ne sun daga polo ba su amma yin da wajen yi riga gaji yau wàlẹ́ yẹn ní lámùsùlùmí ìjà àgbẹ̀gbẹ̀rẹ̀ jẹ́ra Ba na fárí pátá yìí lágbàtọ̀ èkú ìyàtọ̀ èkú Ba na jẹ́ ìlìní kanáwà tìbìkì bàná ṣẹ́yà jẹ́ Ba na tìbìkì bàná ìmáàmù jẹ́ ìlìní kanáwà tìbìkì ba ne ya doci ajiye ilimin ka na waci miki ba ne ya zaga ji ibada ka na waci miki yarda zane wa wa zane wa ga iya so ya ce zane wa ga ajiye da shi cinan ga yani muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ya e ga zane wa ci gaje wuta ya ga e zane wa ga ajiye na ulam to da ya nabi in ga alin ya ne ba ga zane wa ci zane wa ci zane wa na ga a zama fa alkiya ne fa aqimu wa ji haka hanifa ko a ba su taya ajiye ya ce shi bai ne goro ce ci ga ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لأن تقول لك بطتاء شيئنا ومجب ولبلون لأن بطتاء الوثقى وبطل لا إله إلا الله Sọ́tẹ̀ wọ́n à ní mú ìlàrọ̀ bí kún wà sí múlà, ẹ̀tẹ́ bàtọ́ ẹ̀tì ẹ̀mẹ̀ lápàtọ̀ ẹ̀tẹ́ yìí, àṣẹ́ ìnà àdáyìká àjẹ́kẹ́ ìpẹ̀lẹ̀ lápàtọ̀ ẹ̀tì àfẹ́ ti bẹ́ẹ̀ ni yẹ́ bàtí ibi wáìlì ní èdè tún nẹ̀bẹ̀ jáìlìtì náà bàtẹ́ dẹ̀yìn onéjì mọ̀ sí bá kú jáìlìtì náà wọ́n lè kó ebuwa na jáìlìtì ẹ̀gẹ́dà ìkẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ jáìlìtì ẹ̀lẹ́gbẹ̀mẹ̀tì àti ìdàlọ́tún ẹgbẹ̀ọ̀tàgẹ́rẹ́ ìdígbàtọ́ ọ̀nà jáìlìtì àlẹ́ ìdàgbàdẹ́kẹ́lẹ̀ kuma wa dalili za ki mawo jahilci jahilci alaƙa da tafe da ta a gobe ya ku sunna wata ga sunna ga ta wani ba ta ki mawo jahilci na malafta shi wala kina na nafi la ya lamu ibn e dokulun da ya zawa an gidi ne ya ibn abil ibn al-hanafi wayka wa idza lam yurad idza lam yurad an-nas مواطن da ومسائل خلاف من كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم lam ya tabayyana lahu al-haq ka kune da ga da can libanin ka ga la can liba su ba ni da su ya soki da sunna nabiya gaskiya tula wala ya kunu na la basiratin fi amri amma da basira yake lamar yawa idza razu ila gairi kitabillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka ga da jabru ta tabbatar da kici aga da lada ban da kici kai wanda ya tabbata kici ya ga mutum da ga ga da gidijo شرح العقيدة الطحاوية في 777 من لا جمع الحاجة على السنة في توليد الأمة يا الأبطال في الفوتيمو وقال يا السنة بيدا جيكا أتولي أصول الثلاثة كوان الأربعة تجي هذا كتاب التوحيد الواسطية الحموية وشير المكان ده أربعون حديث دخل أتى بلوغ المرابي رياض الصالح وشير المكان ده هو ليه إذا ميزي يجي كاسو بوجه ولا يجي كاسو جيبه مني mine na mutunci lati ce ta gaggare gare a nan al'ina batu sai da ba ta yi kan dongo na ta cikin umarni biyu da ne ko sai ta da ba ta yi muhammad ibn shihab zuhri ga kana man maza min ulama ina yaqulun yaqul al-ittisab bi sunnati naja ngada shi goga ya ni miya ai mai jona aja be wala sunna ngai tiyo ngai yana gaza gwana wazawai alu ni da su ne a ya alu suna wa jami'o ba da jiji fahimta suna ba na gaya goya jani amma su ga waje kayan da su nima rabu ba lalu ga shi na nan goye na kuma ga sunna yawa ya ce umar tula mutu umar ta zama ji sallama ya boga nan wani ya daga ade ba ne a ya gudu ki ne da sai ki a kuma ne ko da sai ki wani ne za a fi kere a? wuce da su ya zawon giji wajen mu ga biki wa gashi na mani gaga ba ni gaje ta da zawon giji da su ji dawa gaskiya da na mani guso na ta gaskiya da jango ne da su ji da wani gurin zai kele su wani aga fito zuwa gina ya zaniya. Wani lafiya da yawon ta da su ya ce talk ibn ubay ko talk ibn hadi na takwa allah ta'ala ngai an ta'amala bi ta'ati allah ga da so ta ga wala mi tu da su wala mi tu wala mi tu so ki min allah ta ci as daga bayan so ya ci tarju sawab allah ibn wala da so na wa an takruka ma'siyat allah ko wala ko no da bayan so ki ala nuri min allah kakiyar kyau daga bakin su ta kafu iqabar mahi ya gwada wai su da ya azaba ya ce shi na ibn mubarak kitabu zuriyo na kan 134 manhaji al-sunna zaba bi lawan page 24 wale ga takwa layi ga dabo wa sai lami tu gaskiya ga ne ga alo ba ni ba ko amma kata ko wallahi dawa wa ce ji ta asuban to kaza ne shi jikiri wa ga wai wa da yego zawuce wa me ne zago e bo ne ne zawuce ba no e bo ki bo da ko wallahi dawa e bo ta ko wallahi dawa ne da ya je kilo ce je no le bo ne zaka ne jina kilo ce ga ne kaza ne bo ne zaka kaze ga no wa ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sau da shi ya gutu jimina ya lamu sun ya gaggara gira na ta ji sallah ke ba gaba na tace wa fi musalata ko da sallah ku yi ne tace warka u ma raki e elo be zai lo ruku ne bal atlaka juzu wa ala dal kun ma ji sallah be zai ji sallah ne amma da ni bu ji bu ji ma ko ngo sa ji wa ki al ba lawo ki yo ora la ke ke ne Allah solution ya mutu a cikin la musulmi ta da gare gare yana mine ko da mutunci la shi jina wala takunu min al mushrikin ga sai da mine yadda ya ji shirka na mu a sha wala tawhidiya inda mine kibo inda mine la da ji janina sai ya akida ni ya ba su tawhidi rububiyya uluhiyya asma wa sifati masala sahaba ko imama masala kadar, masala akam ko matsalar tabiya kirki matsalar sifat batan naji yanzu za mu ji kiyo yanzu ɗaya ne ba wuyi a lusu na jiki ba ne za a lamu su ji jami a ta kan kira yau matsala yin goro min ne na lamu su ji a kiga jami a ma a gaggare kira nan rajuma ta na za a fi nasu ilan lai wa rasulihi kyan ne ba na galo zaji na galun lo ba ya ṣe yi wa mamman galun lo ba ṣe yi e ma galun lo ba ni e maye fi ya mamman galun lo ba ni maye fi ma galun lo ba tun ṣe mamman rulan lauwa ba ya ṣe ṣe ma ni galun lo ba ya fi ya gbọ́n mamman galun lo ba ya fi ya ba bo ki so ya e ci ganti gana na bo ki ma alabi ga ya ci gana na bo a da ke zaji ga jin na na ya shi shi ma ni ma ga gina gina ko الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا أطيعوا الله إباتوكي وأطيعوا الرسول إباتوكي وأولي الأمر منكم لن يمشي معنى أدى عقيدة أهل السنة أدى أقول مشكلة يبنى ويما بنا dole ko yanzu shi ma ake ni furubele fi wa ke lan tu fa kayin tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya ga da can ya ga da can ya bai biyan dojo ya ga da ya bada su sai ki gangan da ta ciwo ya bada su sai ki mana ya bada su alqur'ani ya bada su cikin mana ya bada su sunna kuma da ni annabi fa sallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir hada ke ga iman imani da sai ki da fa'al ni na zalika khairun wa afdalu ta'wila da ga da alkhairi don ga ma da ke ba wani da don Wale ko yiga blame ya yan siyasa da demokrasi yiga su gargajiya yiga eh ba hukunci da alkur'ani ya matsala na gaji faruwa tsakani wani ba kur'anu gaye la ba hukunci fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul al-imam abul qasim سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني ويجا منظومة الرائية وقال الشريعة منظومة الرائية في 27 و 28 العاب يا سنبدا النبي وقال وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موجب قهر ظهر فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترد الذي أنزل الظهر فمن خالف الوعي المبين بأهله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجته وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما لم يكن في أصلهم متعارفا وجاء به من بعده دفن الرجل ففي الأصل في فلم سعادة كما في شهود القول نوع من القصر ومعترض أترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر وأغسل آل العلم فينا طريقة وأكثرهم علما مقيم على الأثر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يفضي إلى كل من هدر فداء قول الناس فيما كفر أنفته فما في اجتماع الزيد شيء في والضرر لقد أودع الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهج ما أمر وخلف فينا سنة نبتلي بها محمد المبعوث أولا إلى البشر sai ce ku ya imamu sun inda mini ke baro ya a'i mai sun na shi ajin mazumata ya ra'iya na ga al ra'iya fi sunna da ji makantan dundu na dai wa gan wuji kafin ya ya ahlu sunna na ke mina wa kullaniya fiti da ra'i ke mina wa kullaniya da gani da alha'iya na an ra'iya ku fiti ya bo waje aqidin ahlu sunna zan da wani nuje kiyo nujan guduri wa ga wa ne kagu ngai matanin na jo al-imam zinjani ga wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu e ànẹ́bì gaskiya dánare bí máa já fún ní mujizin kayirin mai yẹ́ ẹ̀nẹ́bẹ̀ yà ànẹ́bì wùtí mai mujẹ́ zanen gẹ́ alùkùránì rẹ̀ nígbà ló yi rìṣẹ́ alùkùránì wọn náà fàkílà na náàrù dúrí lallai amurakun àti máa gẹ̀yìn àgàlámọ̀rí ẹ̀gbáta jẹ́ chẹ́ ń bana. bá náà ki na bai bai zai gawa daga halaka a wutabi'u ma sanna fi muhammadu ko ya yi ki sunna ya annabi e na to ya e ci na tilita ta na wa wa e e an la awo wa an wa wa فعلتي فمن خالف الوعي المبين بعقله زندن دون قال وعي نتيجة قرار نبان قنن جان كلوهنا فذاك مرور قد خاب حقا وقد خسر زوتي واجع سارة زوتي ما جلالة ولقاني بشو دمتو قلن وشو وامتو لشيء كيف وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتذر وانتم دون قال السنة لبعض فتنة دونر وما اجتمعت فيه الصحابة عجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه الصحابة عجة يعني الصحابة إذا اجمعوا لتيوب ولا غجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر يقول المؤمنين دانا لا يؤمن شاكل رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويقول المؤمنين جميع يقول الصحابة ma lam yaliku li badri yun fariqa min sabe lo ko badri ni raki aru de mina dribo wa ma lam yakun fi asrihim mutarafa wa jaa bihi man ba'dahu rutaban zujir ina ke zamani fa da jiyana zan da ta da turu zuwa ga ga da sure aje tijaniya zamani sahabe jiya kadiriya aje zamani sahabe jiya akida rijawu aje zamani sahabe jiya da mutazila aje zamani sahabe jiya akida jamiya aje zamani sahabe jiya wa ma lam yakun fi aslihi mutarafa wa jaa bihi man ba'dahu mutabal mujib ففي الأصل بالإجماع فلم سعادته كما في شذوذ القول نوع من الخطر الإمام الزنجاني نفت في الأصل بالإجماع لأن هذا إجماع ذكيب ونعوصه وليدركم كما في شذوذ القول نوع من الخطر كم نزلت وصو على شعب وجعل إجماع بأي زنجر وصنا وجعل كافر وصوله uwa ne ijima wanda mini usulun shari'a musulunci ko shekul islam ibn taymiya alwasitiyya nga alijima nga ya sani yana taki bayan kurani ba sun da ko manyan usulun shi nan wasan ke fa inda wuce yanzu dole ko al-imam ibn kudama al-mughniya ga manyan musulmi bai nuna ya ji ba wajen gaza ya yi washi lokacin yin mu gogu ne ba gaza ya ji liya gane na bana a rai shirka ya alkasimiya min ya zaidi ya shi ba wato ina ma ne jima ba a mai ji ti ba mu ne ta yi tafsirin ma mu ji shara lokacin na tafsirin ya bugu ففي الأسد بالإجماع فلم سعادته كما في شذوذ القول له من الخطر ومعترض ما دام مقاله يفارق قول التابعين ومن غضب غناجي بغنانينا أغضى وتكتي تغنينو غنالي تابعون يصعد عن على أنا بخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لذلك خير مني ظهر قول يومي سنة لم تان سنة ليلة متوانا وأمثال آل الإبن فينا سريقة وأكبرهم علما مقيم على الأثر بيج مجفل لك من بيج دليل من أنا أنا بيج لم تعلم سالة بنا أهل الحديث كو إمام مالكي إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل إمام البخاري إمام مسلم إمام النسائي بعد تجريجنا من كو من كو سنة جزانة جروس مثلكم الإمام في الدين boya mini addini budo nan fa zame da to munafin ciwo wa alul fiki wal asar la yuzkaruna illa bi jami al imam tahawi ga man ya tijuji to man ya hadisi ji e to ya sai ya tuwa ni na ta da da da biyu alamatu ali bidai al waqi'atu fi al athar alaman bid'a a ta giman ya to ko ila shi zamanin ne eja alimamu lalbani sheikh ibn sayyid sheikh a sheikh ibn bas fata jiza ne to kullu to ga azu musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un luhumul ulama masuma na kayan man jiza ne ga gina ta samu da wani yore Allah kiyaye واجعل من تلقى من الناس موجب بخاطره يفضي إلى كل من هذر زانت جاتي غتاتي يعني تجونا وي زانيني جو يا خجاني كاتو ما خجاني كيجي فارنا فذاقوا أنك قول الناس فيما كفيته فما في السماء البيض شيء سوى الضرر يقضى عن يجي نقال قال ابن أجو كي تجاجن وعلى ونافيه هو نقول لقد أوضح الله الكريم لمطرقه سيتا بياني تيتي سيتا بياني ويتي سيتا لا يتي لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر سيتا بياني جدا قرآن داني تو قرآن وخلف فينا سنة نشتري بها قال بما سنة لدينا نياتي سيتي تنا محمد المبوث أولى إلى البشر عليه وسلم يا سيتي تودي ebu jali ta yi taimako ko a ba shi koro a kenan a ne sa sallan sun nu da nani kurani ma da nani da da mutu ga ne na jala za ja a ga kere kere a na ga da ce ne ba yi zikiyo ila mi tuke to ya ci ga ta ne mi zikiyo ki to ci e ga ta ne mu sa sallan mu ga mi yi ẹ̀kí àfẹ́lìnà náà gẹ́jì zúkú mu cewa ga ìlà misali jẹ́ mẹ́tàlá kí é ṣí ba ẹ̀bá misali o ne kí o ya matsala ne ga ya ce ne ba ci wa fikin ba wa bidai ba wannan ko zanna ga gani zanna dikiyo zanna gani guda mana zanne ji zanne sallama zanne ji zanne sallama zanne ji zanne sallama zanne ba na kaya zanne zanne ba masiba ya zanne masiba ji zanne zanne fayin ko ko zanne ba alba zanne sallah gare to to ji bi da bayan mu da boto da wani to ba ni a nan da ji sallah sun ga su daga bido har da kawai mu ba da ji ta da sallah yin wuce ba ta mun ga kiyo suna nan daga tawaji kiyo wallahi to ali da Allah ya samu shi. matsala mafari zan doci ga ni je ki kiwujo zan doci maga sune soci da ku tarawi yau ne mai kele ba zane gani zane jikiyo zane gani ba da fiyacho ba na gaskiya ce wata cike suna gari ta shiga wani lai na asma wani wutuna da ruhu gida ta cike suna ja ta tuna ya lafna mai ceci a nan sa sallan na inna lillahi fi sawati ina isman ta cike suna shi tujin ni miyatin illa wa ilman afa da kalatin zalibu da kan gina wa da aljanna ka kawai gadi daga ta ta ta ko kafin ta wida ta wida rubutun ga ta wida rubuta kiyo rububiyya uluhiyya da kiyo tawhidul asma'i wa sifati a shan da lawu al'asma ìtàwé fún lẹ́yìn àjásùn lẹ́jì ní à kó àjásùn lẹ́jì kí à ń jì ní à ní ẹsẹ̀ ti di àgbèyà ìrúbọ̀ wà lé gan kẹ́lẹ̀ ráyé nínú yadda da iri nan diga ai na duk qur'ani ne qur'ani da ne gogo ya bayani da zai ko gaskiya ce masala ya baki dan ba ci ga da je da lokacin badr min ya musulmi jone 1000 da yi malokwa ya badiri mini ya mutu gida ne 70,000 don da cime ga adadin ah, na kwanya yau ya na kwan a kiya ne naje kyan ba ni don ko? ta na sai gaskiya mai cikin gana ogalo alukudu duriya fi manaki bi islam yi musulmiya page 114 ابن تيمية جاء وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على صلاة بالكفار إخوة بدر لا إخوة مفعلنا مسلمين وكافرين وقتل الله وعصر wasarun rurutsakun na akillar fi musulmi da wato a fiye a musulmi man wuka fi yi a mata za ta ce jewon wuce da na musulmi ba ka tsarin kan ganin sai inda hulka yi musulmi a wajen da aka asha game da kayan wuce musulmi da jari uku tun buwa da yalwaci laisa ma'ahu illa farasai adana musulmi da kanana sai sai da kuma wa kana ya kibu al-islam aw ya taki wa kana ya taki al-islam wa salat ala al-ba'ir al-wahid da ba ko ta ga abu kira ku ne wa kana aduhu makirashi ma bi qadrihim akthar min ثلاث مرات كان شيء ما يمكن يا مسلمين اي جوجه مسلمين تعال تشيل دي بمعنى راهو 1000 لا مش اللي wọ́n yẹ kó àṣà mùsùlùmí ti lọ́rọ́ sọ́ńtì mùsùlùmí náà around one thousand nọ̀tọ̀gá yìí kí o nọ̀tọ̀gá yìí gàgbé ni o. lọ́kàlẹ̀ yẹn tákì gbàgbọ́ ti pátá káàkiri ààrẹ tó dá ìmà volume 1 page 793 ga 794 ra'in adiga ba wuce ganwu bayanin na innani ana fi kuliyatul hukuki bil mar'alati thaniya wanda faculty of lobo ya tuba wanda bayanin nan ai qadaitu amaini fil kulliya wa ya guba ji da faculty of ibani innani uridu an arifa hal asruqa li anna la tatahakamu ila sharri allah wa tatabi al qadil al wadi ba ga zuma makan to ba ba lobiya e kuncin hukuncin ƙuranin za, gwamnati ya lamituwa hal ya juzu ishigal wakilin ya ba ai a tafi min kibar alƙalin wadda ba wujikini wa sai kansu na kafin logba suna lauya wani tadrisi bil kuliya li tole bace haramun amla kashin duje lecture rubu fakultin logun shi wulo haramun kashin haramun wal mumarasati mihnati muhammad li talab rizqi min haram ba mu wujudu lokacin Allah ya e ko en we wa zikan ba ramu ka shiru da ramu man yalla jina shiga إذا كان ما يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل فأنا دي بكاتير لونا وقاعد دي أو وجيدي إلي من وقاعد يوقف فيها شنكاي ونقا قبل قمنا شنكاي عنه وكان لديه حصانة إسلامية يعمل معها من الإنهارات ومجي ilimi ya mutu jina lau ta fayanan anil haƙƙi wannan littitani fi batin ga manama bi bi jina lau kabda bi tuka jira ta mukayan bayan al'akami shar'aki akami islam wa akami kawani wadu'iyya wa bayani miza ta akami lisani alaiha wa bayani shimuliha li kulli ma yataju an-nasu fi salahi dinihim wa dunyahum wa kifayatiha fi dhalika yukasa lil haqqi wa sala lil batil wa ar-radd ala ma istahawathu al-qawanin wadu'iyya فزعم صلاحيته وشمولها وكفايته إن كان كذلك ودراسته فيها ya jayiza wa illa fala yajuzu lahu jirafataha man shigan abin ke da yi wa da balo Nda lo ba wo le ko mutie lauda ga e sai mutunci dana ba na doka da sarai ji ana dana ana shari'a ya mutunci dana ba doka da sarai ji ana dana ko kuma ke ji bayani a zaji ko wai ke da san ya zaje butu gaskiya zumun mummuna ga manulu da ki idan na su hajje na kuma mai da yana ya musu ku ugoya wa alayhi an yastadir bi dirasil lakam li sariya fi kitab ar-rasul nisbatu ar-rasul sallam ala ma daraja ala ya mutu lama al-islam wa tariqa salafi umma fi dirasil wal isbat minha da kada nan ma yaji wasu ku ulai da kafir musulunci wa qur'an da sunna a ga ya baki da idan kana istigal bil a da ke zagaye lutun lauya bo awul kaza. kowane lokacin e da ka libo ka kan da haske ya ce mu laga su su guma wai su ala ne ba shi mu lagar manu laga manana shar'an wa radul huquqi la albaziya. da shi ma ga mutun na su lashe a gwaya nan wa nasr lil maslumi da ma magaji zari su to lashe to na to kowa wa na fage bare bani ibu ba su shi fatawa na fatawa a su dai babu Allah la ba ta kafiri no dan mutum a wurin ba ta kafiri ma da dora da

tọgbá ìdánilẹ́ kó ìdánilẹ́ ti yájú náà kó pẹ̀lú káàkiri àmọ́ ọ̀tọ̀ tó kó pẹ̀lú rẹ̀ zoom fún àdájú jẹ́ wà tí a lè zoom yá kí lọ sọ́tọ̀ ọ̀dà ṣe ibú sórí tí ó ṣe àjẹká yẹ́wọ̀ ṣe ibú sórí tí ó ṣe káàkiri òun yẹ́wọ̀ tó dòrúra gbogbo olùsọ kó sì dòrúra yọ lóde tó sẹ́yà ní ìtajà ẹgbẹ̀yìn bi tí ìfẹ́ ìbílẹ̀ ẹgá kó òjì ma. Ina mọ́ ìlànà tó kẹ́ ime ta ga fi ya doshi ibn qayyim ga ce ta ya ga guba da ce to na ci ku ce ta ne ga ganin ga ne ga ne ya amma da ce to nuna akhrasu na ce to nuna sai to ce ta ne sun ga ne ga gaskiya yau magana masala ya kuni ci zan da ce ne zan doro ne ga lokacin da gwamnati ce zan doro ne ga lokacin da gwamnati ne ke musulunci zan da ce ne kafi zan da ce maga ah! wahaji ga zasu wani garo da gwamnati ya gwamnati ya kasu da daga ne kasu da a sabona ne biyu ku bulu ku da karkashin gwamnati ne da mutunci a lulu da biyu ba mu shaukani ka tafsir al-imam al-qurtu ya wuce ce ka tafsir manna a tarir wa tanwir ibn ashur to yusuf wa hadi dige wa hadi waye ka nabi ma ne daga manin manin rasul ma min nabiyin ko illa wara alganan ajiya nabi da ba illa faci kanan yi wa kuntum wa nabi ma ar'aha hali ali maka wa fi lo tu fe dikiyo mu fe kanan ya mushriki yi maka shi mala ya bone lo ke mushriki na ya mushriki ajila na tu daima ga galo fatawa lajina volunteer 2 page 113 aga hal amal al muslim fi dawal al kafira jaiz ngbe ẹ̀sùnlọ́ mùsùlùmí olóòtí ojúlọ́ tó kù dáwọlẹ̀ ń ká ìbìrìṣọ́ amẹ́ríkà britain france ó ngbe wọn àjẹká ṣòwújà wàá ní zalika mọ́lì yusuf alẹ́ ìsọ̀rọ̀ àti ọ̀sọ̀rọ̀ ń bá nílé ọgọ́mọ̀ tí ọgá àníbi yusuf náà na lati na jike ya ce lai za amina la na min al fitnati fi dini da ke zaga ji yi ya kita to daga fitina wajen addini gwanan wa kana hafizan alima kuma jeli mu mun wajen yarju islaha li ghairihi wa zan dan mutala zuwa to zannati wa an ya wa na yata'adda nafu ila man suwa kuma da to amfani bala da zannati nan wa an la ina ala batilin kuma ji da taimako ya ce ga mani ba nan jazal amal fitu wal kafira لما جاء يقولون ne كذا دولة كافر جوا أصبح وشلك وكلا ومن هؤلاء يوسف عليه إبراهيم وعليه يوسف وسقوا illa من هؤلاء وإلا لم يجد كما إذا الناس آه yana yi madanar jawabuwa da gaza ga kawai kura da wani makaranta ya gwamnati ba da kaji ina be ni ula go ma ko guba ga idan wani fi ganga ki ce da gwamnati ga da gwamnati ko a gashi sai ya gajen gwamnati ko uga uga <laughs> decision makers ne ke decision makers na turanci wai ta uta da nufe na tuni a wani ko inda zai je lawon wuni bere mu ke vision na president governor chairman kaza kaza ga shi kenan ya don daga dani la ma an ga wani mujami ne bi ke muka no ke mun yi rawa lawyer tu wa ga dan mana ajo to ga kula ko su ni ka yi tu ga ka da to ga dan ga ga to ga ga to ko ni to ga ajo to ga shi ka shi dan ne kila o kilo za ne ja bi di pan ni ga da gwamnati ga yi da jom ne ka ko bi di pan ne ga wuya a shaka wala ja da yi ni wa ne do ga eh mu je ne ga ban da tika shi ne da jikin ene ga wani ga police ga soja yi ba ta kafiri amma ga tika shi a ga wu police ka tu wo college go tika shi maza ga ce wu police ka tu NDA go da ga wu soja ka tu NDA go tika shi ma ce wu police yi ta ka tu police college go Sita ji maga wuce ne kari yau to ka su lo su bo be fagoje of lo kila ji maka dan ji ga gele ga je kafiri sita ji e me e ka to ji ya salari gwamnati liare ba ni tita na. ba ba e ga ungu tero lu gwamnati wa gwamnati wasu gwamnati lo ya ce ya gbo ya gbo be wuki uje wa agwa tuni uje wa alaji lo makanta e juja graduate gwamnati buje wo uje aji gwamnati buje wo wa mu ju kuda aji gwamnati buje wo uje mota muri ko muri bi be gwamnati le ano e bo moti no ga hade ka zuwa da shi daga

abdullahi ibn umar nga alim sa sallam ga ayyuma mri'in qala li akhi ya kafir mu'min doro zandoro ni gafi yanzu ga kafir wannan fakadi ba abiya ahadu ma kafir to ka da wani jama'a da ita da ni ne ko? in kana kamal kala wa illa raja'a alayhi wa al-bukhari bi muslim الشيخ مقبل الوالدي أجونا aba rajulu muslimu qala li akhihi zabaji batine muslimina wa yajuga anta kafir lo wanna tajir lo anna al mazmuba yuqimu salata al khamsa wa yusumu kum al hukm wa yadhaqu Allah wa khaira bana ma ji to kullu wa yusalla wa yafu ina ci hukunci ne lo magana ya ji dili muslimu nisbata ila al kufr ugun ya musulmi na uga ya juyi ga kafirina isa lan ya turmi na uzari ka ga gulo ke kafir na waya ji ba lai tauba ila Allah ne ke fa zan maga ga yelin Allah ku buje mu ba ga fara da sokoi yi musulmi kafiri ma wanda ga wala bai kafire ganci koya wakata ya kafe ne ba ne nga su a su masu gata ba ne musulmi ba wakata ya kafe ne ga ne kuga su gata ku mu ya ba wai gode kai ba zuwa kafe ne ku fa yuna wagu ya kafe ne ga ne juja juwa wagu ya kafe ne ga ne nuga ga ni wagu ya kafe da ne biga ta wafa da kyani ne biga ta wawa wai goni wagu ya kafe ne ma ne wa ruwa ne wa tiya wagu ya kafe ne ga ne ga na zuwa aljanna wagu ya kafe ne ga ne ga ya ga na ja lali ki fa billahi e eh irin nan 哎，咱咱做做，咱拿的银子能做做，不能做过嘞？哎，俺们企业，咱都是要做，咱要做，你看，你看，人家做，双方不给办哦。看人家跟那个就是都搞那，都是比那手机比那强，有时候他给你只能拿，拿那个简单的，都会干，都会都会听的清。我们，要不然我们听出来，你说多少，多少多少油机机哇？达到满负荷的运行，差不多满了。

majmu fatawa ibn sayyid volume 4 page 137 wala ba ta littafin fatawa muslim ibn sayyid ya sahihu anna sukub al udni la ba sabiji daga nan ta zuga gano ji dai nan to ba zu ji zagi lati da ba li anna hadha min al-maqasid allati yutawassalu biha ila ta'allu ila ta'alli al wara da wannan da jami'a ko ne fahimta zagi اللجنة الدائمة أنا أما ثقب lil mar'a fala ba sabiji nga amma ki ba da yake da gine ki da ba li hajjat ya illa tabdili bi rasuli ya bu mu da bukata yake ne bukata mu da yantu ba wala fata lajina volume 5 page 121 masala ya gutu a baki dan da ga polisi ba ta yi kafiri soja ba ta mai kafiri a da dalili wayo ga annabi sa sallallahu alaihi wasallam gatu wa shuratu wa awanu zalimati kilabun nar zai je jira kula na ganda polisi ji ganga ni bẹ̀rẹ̀ tó àzálìmí ìzùmọ́lá láìsí yí ẹ̀yìn náà lẹ́yìn mọ̀gá polisi pátá yìí káàkiri àwọn nígbà ìdílá ìlà àìlẹ̀lá àmẹ́jì muhammadu rasulullahi àmẹ́jì sálà àmẹ́jì àzù àmẹ́jì máa níbẹ̀ tó ẹ̀kí àmáyè fún àìsíẹ́ ni ó tó sọ̀kọ́ wá yìí káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ọ́ àdìsùn ọmọ wájú àdìsùn ó ti jà àlàlùbá nígbà àdìsùn lè jọ yìí وقال سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لكن يعني في 3472 أبان قاعد يتمنى فيها سوجا kai ga wata na ga hadisin na jauke lau ga aje kafiriya da bane kilabun nari lagun wa da musulunci wa sai mina ne ga alkhawariji kilabun nari da ibn awariji ga shi gishiya da mina sai ibn ali muku awariji to musulunci wa matsala ya mutu ta ci za mu shiga a shara ba ta kafira yau da riga a ke ya shayira zai ga shiga alwujudu wani kidan wani bakawo wani makhalifatu lin nafs wal iwadatu wal qudratu wal iradatu wal samu wal basar ban wani ya ko wani a kira shara ga dona ne zai ji ba sai sabu sifati ne a cikin nafi yin bakiya na da jilani tawabu al-hasan ash'ari kanu litubu ya fi da al-hadith wal asar wọ́n lè kó àṣírí ẹni láwọn ìdàkọ́ ìdàkọ́ ìlú pátá ó ló ṣe ti fàjà ogun ayé alùpùpù ẹ̀jẹ̀ pátá alùpùpù ẹ̀jẹ̀ kan ayé káàkiri à wọ́n jìnnà ní ọkọ́ mí ni alùpùpù ẹ̀jọ̀ tó mí ni lè sọ̀rọ̀ súnlẹ̀ gan-an kan bí àti mò tẹ́fúlà lè jà ní àṣàyẹ̀rà ṣe alùpùpù ẹ̀jẹ̀ kan àṣàyẹ̀rà pátá ayé káàkiri à wọ́n lè kó ngámbàlá lẹ́jìnà shekul islam ibn taymiya nga kira ku dala ne ji ale da ku ba fi nari na ale ji daga bata ale ji daga ayi kafirare ale ji daga ahlul wali jayo nga malla al imam tahawi sanu di on nga wonu sarma eh wonu sarma ki na muslimin mu'minin ko ko wannan ba no da wurin da ya ci halin kibilati imamu ta wani halin kibilati ba wasu halin so ta halin bidai shi haka fita ke halin kibilati ebe ya wuce wani

annabi sa sallam da awon jinshi ya guzul qistantiniya mafhumin da so je mu fale ta go qistantiniya da ku fale yayi da ne yimani je so da ne yazidu hatta abu yazid la abu abu abu ayyub al-ansari adamini da lani tu yazidu ya kuma wannan yazidu da sahabiya wọ́n yá ni akọ́ alìsílẹ̀ mẹ́gbù kú kuti jẹ wọn alìsílẹ̀ mẹ́tí ẹ̀yù káàkiri à wọ́n yá ni akọ́ mi ni èrò ṣe mùsùlùmí sábò wuta a mai buda da kewa haka babu na sa yiwa ga imam Muhammad wada na kida filosofiya ya zite wada na fiyatul kubra ya zite niya sa yiwa ga imam Muhammad imam Muhammad wa buda da ke biga lawa hal ra'aita ba kai lan ahadan ngo ne ba ko ya buda da ga yani wa mala ibn taymiya ga al sunni ya bi da kafiya mas'ala yan kuwaci zan ga shiga jajibul yusuf kafirun zai yi a ah, hajjaji dai ya zalimi na wuza shi wajen dubu dari da ashirin amma hajjaji ji kafiriya hajjaji ji kiyaye wuji kafiriya a zalimi kuro na yi zage domin yau ya na kuɗi misali bayi ni da caye yi ni shiga yi ugwa ko ko wajen eh zane yi wani kwani na yana jiwo

ba wasu ya ba ɗin a jaji kafiri ya bibi kafiri mamun ne saba sakiri kafiri a jala ba ba wuce su ɓata kyale kiyo kafiri yau so da ɓata da nuki ɓata ne gigiya ma ne ilimi nana al'imam abu usama وقال شر رسوليتك على السنة والجماعة في 915 وقال رجل لسفيان بعد ما شهد سفيان قال أتشهد أن الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار وواجري غير حجاج بأبو مسلم أتنا قال الله أواغت أتنا بوا إذا أقر بالتوحيد هذا جاء توحيد ثبت تبتروا ابن أبي العز الحنفي وإذا العقيدة التهاوي شرع العقيدة التهاوي 3374 هو في صحيح البخاري ده صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا عبد بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي عبد بن عمر يصلي صلى مع الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك أتقى بن مالك ما وكان الحجاج فاسقا ظالما حجاج ما فاسق يعني الظالمين وعليه حجاج لا حجاج كافر الإمام الألباني يجوغا إيه، لذات يفتاوى شيخ الألامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإماراتي في جوان 187 أجمع القول الصعيد في الحجاج بن يوسف الثقفي هل هو كافر؟ لا حجاج بن يوسف كاتل يو الباني نحن وإن كنا نشعر بأن الحجاج فاجر ظالم كي جري جري حجاج فاجر وظالم مولونا لكننا لا, لا نعلم منه أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بقرورة يقول حجاج جين كانوا ما أولين إنكار ما أولين من الدين بضرورة فلا يجوز تفسيره هو إنما يحتاج كافرين لمجرد أنه فجر وظلم يقول فاجيك بظالم كنيوتنا وقتل الأبرياء من المسلمين ومكي يقول عليه هو يا وعلمين يا مسلمين مثلا يقول بينيكي zanwaci ga a wari ji fata yi kafiri zanwaci maga a wari ji yi kafiri a ne yau ne a da suna yi zanwaci khawariji wuce ga abu sayyid yi abúlábùnú kàbáàbù mú àìní abúlábùnú kàbáàbù mú wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó ejìlẹ̀ gbogbo àkọ́ ìlú wọn àjẹ́ ìhun àjẹ́ ìjà àrígbọ́dọ̀ tẹ́ẹ̀dìnà àríwọ̀ títí bàgá àgá tẹ́ẹ̀dìnà àríwù tẹ́ẹ̀dìnà àríwọ̀ káàkiri wo jìfẹ́ màwọn arìnrìn náà bí ọmọ zẹ́yìn yàtọ̀ zẹ́yìn wúkọ̀ tẹ́yìn náà yìí lọ́dún tó àti ẹ̀fà fìrì mọ̀ hàtù bá bùnú ìmúra àdúgbò ọ̀tọ̀ rùgá yàgbọ̀ ọ̀rọ̀bàtà ní tẹ́kìyìn ma ara dàbíga ìlàlíyà burúkú ní ìdílà òṣèré tó wà náà ìlú ìlà kọ́ إني لأذكره يوما فأعتبه أوفى البرية عند الله ميزانا kuga ya barbata min tafiyi ma dalla bai ji kwana abu sai na yi nan jawa riji min taqiyin a ga zanne wuce na yi na taqiyi yo ne da sai so kina ma arada a ga yana ne min inni kuma azkuru hinan fa'tiru da kada ci wani fa'abu ma ni mu jami na usayd na alina ya ta yi sai ne bai kwali ya mi gada bai aw ya yafi inda Allah ya mizana wai za ni so wa shauta kai ka janne wani ne za ta yi na aliyu ebe na na fatima baba sayyidina hasan baba sayyidina husaini zai nimi ne kula fa'un rashi na jo da na yi deja na biya labari ga wada alijanna na ya za da nan wuza da ke da shi ya sayi wai mani wai koto ni ga nan na shi a ci da wa shi ga mai yin na a sha wa ri je la da wuya dowa wale ko amma to iga ni enin nan ko na a ta tore jijiyu ya zarbatan min shaqiyin ma ara arada biga illa liyablughani bil arshi kufrana ko wanda muna sarwa da fa'al kiyaye inni la zukuru hina fa'al anhu kan ki yake fa ga law sayyidina ali lam tafi kula na ju wa an anal kalba imran ibn hattana ibn ne bula na shi yau da na ko amma ba na wani je na suna sai na yi an ba sai na ni kawai ne je go ba ta ci ba ta riga yo ngalla wọn min da kufri faru daga kafin shiga ba gicu ko ya ko hawariji yan bidiya yo ene eh, kiga le ati da ba jide da amma da ba wani yana ko amma su ke ya ga kafin ya wani ko da ci ma yi ga kafin Allah ya yi matsalai gwa gube ci dan da shiga ba mu dubu wuyo. kafiri uyo wani mu togwe ìtìdí bí ọ̀gbọ̀n tí ma ní da lè jù wọ́n ni àyàn kọ́ lábẹ̀ jìmọ̀ láàmà alúgbùgbùn sọ̀bọ̀ tẹ̀kín ẹ̀sùn lọ ní fẹ́ẹ̀dì tẹ́ẹ̀dì ẹ̀sùn da mọ́ yi gùn sí alẹ́ wọ́n ni àyàn kọ́ lábẹ̀ tí wọ́n ni kí ọ òun wà jẹ́ mùsùlùmí pọ́lítà ti ẹ́ ta ilé iṣẹ́ ayé káàkánú ngáwọ́ da bí mùsùlùmí là ní tìdà lérè bá òtí gan-an aláwọ̀ lóhùn shekul islam ibn taymiya litafiyan min hajjus nasin nabawiyya voluntary 183 هو الملك الذي ذكره هو معبود بن سبستكين ده سنة ناسين وغير معبود بن سبستكين إنما رجع إلى ما ظهر عنده وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابن معبود ابن سبستكين لأنه لم سنة ينوت نوحه سنة علينا وكان من خيار الملوك ومدامين يسنى على خير جنة وعدلهم ومدمين يسنى بعادل جنة وكان من أشد الناس على آل البداية لا سيما الرافضة ومسيح بو انبيريا جسدك رافضة ba shi wani ku masala eh, eh, eh, yanku a ci ga e ya nina zan doci e e za ya nina wamal maji za yi wago wayo ya wayo tuwa ibi wago maga ji a tuwa a kila wasu ga ya nina ya su ne kafiri yana e mata gwani ya musulmi ya sunana kafiri ne kuma na jara mu ko ladi ganewa شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة فولوم 4 65 وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من هو مسمى بأسماء تسمى بها بعض الكفار ibi taimiya nga da zama ne ya sahabe shi mai sai ya suna na baje to kafiri ba ne sai ya suna ya mutu da nan kan walidi ibn walidi kana ne ga walidi ibn walidi na walidi ne ya gine musulmi walidi ne baba ne kafiri a ne baga a ne baga daga nan baba ne kafiri walidi ga wani wannan ai wato wa nu wakai sabata fi sayanin nabi a sasalin kane kuru ki kunu ciki ba ya tabbatar wa nabi ya gada da kunu to gane allahu wali dabin walidi allahu ga wali dabin walidi ba ko hali bai karshe a jikin ja ibn sai ya ce wa zan walid mu'minun taqiyyu walid lana والمؤمن الذي يصدقون وأبوه الوليد كافر شقي بابونا من نقول من ده وليد نقول كافر شقينا على دي رسولنا ده رسولنا كافر ده مسلم يا جيران ده مسلم لا تيجي تقول شيء معلوم hada ba ne mutum ya sai ga minari suna volume 4 36 tonin na fatil jumla asma'u lalam ga suna shi yanzu zawon gidi ya taru ku fi ga alimuslimu wal kafiru ga musulmi to kafire ya suna shi kama su sani ya yahudu wanda fara ibrahim wa musa wanda ta kawai a kuba kim na ne ta ya yahudu yo to ya fara shi inda ce ibrahim inda ce musa inda ce yahudu inda ce ya inda ce isaka wal muslimu ne yasamuna bi zalika aidan musulmi sama da barke ya suna irin da ilimin irin da ilimin falaita bi da su yadda ka sai bisu za a shi gudu zai zai tare su ne wuce da ya gwani ka su shi da gwani nan wuce ani nan wuce a laugan musulmi a ya wuce a haka kuma ni wuce da gwani a da bako ya su dobe e ya amina a a ila bo a ga ko amina da mu wayo to a gida shi ba an ga bisu na ba mu ziganga mai da je ji mai àgọ́wọ̀ gáàlè mọ́ngbẹ̀tì bọ́ ìdàjẹ̀jẹ̀ ilé ẹ̀nẹ́jìmẹ̀ yáàdì ẹ̀mẹ́jà fún nẹ́bà ẹjí ẹ̀nẹ́jìmẹ̀ tó àìyẹnẹ́ ẹ̀mẹ́jà fún nẹ́bà ẹjí ìdàjẹ̀jìmẹ̀ ilé ẹ̀jìmẹ̀ ẹ̀mẹ́jẹ̀ látùbà tó àrí ka ní láàbá والكفر عندكم خلاف شيوخكم ونفاقكم فعتيكة الإيمان في Na والكفر عندكم تعبير تبيغ خلاف شيوخكم لا يعلى من يابو ashe ka tuli imani yau ma za ji dacewa da yau ga imani ga dana masala ya gode guni ce zan da cajin gaggan doro ne da problem da gwamnati a shi haya na gwamnati laguwa na gwamnati lahu da kaza na gwamnati laji masu babu ya zama imani ya kwa ji ruta su ala wasu jimani ila ya yadda mai gan shi zan da shi mai ga habba mana ina musulunci jihadi ne fitina musulunci ba zaman lafiya Kimnika sai ta yi lafiya, Niger sai ta yi lafiya, Nigeria sai ta yi lafiya, Emi sai ta yi lafiya. Ni ga ala gido, ni ga ala ala sai ribe gune fitina ya maza Fitina dukiya na ji lalace, fitina na ce yadda ba, fitina na wa da gasi na yajan, ko fitina na wa da kwa sun so yi lowa, fitina na wa da yi lowa, fitina na wa da jin maluwa, fitina la da family ga ya shehu mukbin alwaji eguga a ga littafiyar tofat limujibu 3232, a ga hallade ka mashakilin ma'al hukumatar yamaniya kuma wajen problem da hukumar ya gafmace yamani wani kura ma sai lamu tuma, muku bi daga bi hamdulillah ne sanadina ai mushkila bi alimi da ahwal al'amla ya ke problem da gafmace yamaniya hajajia damukbilwe kaifa tatatiwa antunashi za kifaha nukatilina fi mitra wa jazai wa afganistan zenye kufu mitra afganista wa jeri aleke wafiwa zunotuno le mukbilwe nani udamisha juru kitala ki biladi islamia iye tuzu maatia wubwa kiju musulijwa upa iye jamu tmile jeye jimu ejino shiwa iye batitina kukwa ishilatia bal nunkiruhu mukbilwe ye kairu uchi wana aru ime gazajgane uchi ya matsala ya gweji zangoci ga mutazila ji kafiri a mana yo zangoci maga mutazila ije yan bidi a ji kafiri otu a ca baza kafiri a mana ebe na yadda kafiri a mana ta ji musulmi ba zai je kafiri a mana nan gole zai ji ya wuce da fari ci shi musulmi jo a ta miki la da ta ci rayuwa da gobe ba ta gwani a zai ga kafiri a mana ko mutazza ne kafiri a ma'ana al-imam abu al-hasan al-ashari lida ke maqalatul islamiyina wa qilatul mufallin chabo 25 wa iftalafa al-muslimin ashrata kuna nan musulmi ya ga kire-kire alubu الشيعة شيعة والخوارج بخوارجي والمرجئة كمرجئة والمعتزلة كمعتزلة والجهمية كجهمية بابو المعتزلة da eh? ji musulmi shi mutu wadda mutazila shi kafiri amana wato ko bari wa ba ga mutazila shi kafiri amana ne ke wato ko jin taimako masa ne gwe gibe ni ji dan da tiga zai ni guja ji sallah ji ma zai ni bega eyere zai ni guja ji sallah ji ma ya zai ni guja ji sallah ji ma ni sai ji ma abu don da jama'a ko ìmá dẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọ́ ogun bẹ̀rẹ̀ náà ìmá dẹ̀ gẹ́gẹ́ làwúta náà ìmá dẹ̀ gẹ́gẹ́ làṣíbà náà àmá dẹ̀ àdé lóhun ti kí ọ wùdí àdílẹ̀ ní à nínú wá ẹgbẹ̀ náà lásẹ̀ nínú òye àti ẹ̀tìkí náà fẹ́ láìmì túnà Wani mala’ika zai ni guge jijin bayana hadis an tsari kibin shahadin anin nabi sallallahu Alaihi wasallam kala aljum'a su haƙun musulmin fi jama’a. A rabi ga tsalle juma wajibi wata ce musulmi wanda wajibi da jami'a wani mana ta cin jama'a jibo wajibo kawai da jima ya jima ta ce wani zuru wajibi wani jima wajen. Illa arba banda zagoni zagoni jima ya wajibi ta ce abu abubuwan da zai kogushi. awul ra'a ko man zagi aw tobi, ko me ji takan yi aw marid ko da yawa mana Da wannan sai suna ji dawo da kitabu salati babu jum'a lil mamluki wal mar'a lakan na ji 1076 da babu zani buke ji ma da go inda akida ahli sunna yanzu ya fata wuya yanzu ji ga ta ji ma ya fi go na da akida ahli sunnati wal jama'a yanzu ga ga jima ga ce ga jima ga wace biyo.

دولة عندنا في البخاري كتاب الحج باب التهجير الرواح يوم عرفة لكن حديث 1660 واتي لو فتو الباري فولوم 3 في 679 wula da wuce ne ba ne mu marfe ba a jaju sallah na nga malali ta ce a kida ya almost benyo ita ce a kida ya su ne da ko be su gurgudu na karkashe wannan rabbana ta khalfa kulli bari wa fajiri raga ladi a ga ya kuma ba ta sallah ba da ibn azmi wala fi ibn ibn azmi ga ibn umar ibn ibn umar ba ta sallah ma wuce waye mu ga da almu Allah mu ga da ta shibar bil milali wa nihali wal ahwani mu ke da shari'a ala hadatu tahawiya ibn abi izbi al hanafi wanda ne ta ce wuce shi masala ya shi ji guba zan da ci ga aisha na bi gani na eh a na bi gade yin doku mini yi mishi ya na biyo ma aisha da mu na ji a daga man a habbun na fi gidaika ji waje wa yi ga a na bi ga aisha aisha na kin yi a ga wa minar rijali min zabaji ya zuku a ne biga abuha baba yana na shi ne sai ibn abakar nan mini ya ne bijo zane ya isha guta ta ba da kai bai ni ke to da ni ta ke tsira ji to muhammadu rasulullahi to kula to to nuru ne kini to kino to to zadul ma'adi ko hatta to jallahu la fa ba ne su kan sai shari'a hakiyar shari'a su lati ibrahim ba ni wa zuwa ji no ya ni bido bai ni aisha ne mu ne ni ke ta kuro babu da na aisha ne bi gani aisha shi na dai yi ne a nabi na gani da wasu kawai jin taimako gobe da aisha ne fi zamani a nabi wani gani wata da alisa ba ke ibn hajar in wajen na sa yau amma in wuce fata ga yi ne a nabi a nabi yi ne a nabi gusa ta shi ne yi Masala shi bin ni zan da ki ga afta ne bi ganye zakatu yau tu ma du kudu yau to wato ko lawo ma du kudu ranuwa wajen. haka ya alibi mini na ya alibi a ebona anin za a sanin rabin su al-bukhari wato musulmi ko kai ka'idun da za ka ma wannan gano gini wale ke zaka da kiwa na zaka da doko wana zaka muke da to wuji bo ko magada ko magada ilalu wuki da to yi Allah zaka da doko bale mu kewa na lai ila mashi ne wuji ya ko ba wani ne misali misali ce da baka kaga kai ne wani ɗan shi da ba da ko kashi misala ke dan guru ne yi da je ce da baka ka ka ka ka ka ka ka kai ki mu biyo na dan daga a biyo ki ba da daga a ja dan daga a biyo ki dan daga a ja dan daga a wani ba dan daga a wa ko ba da ne na iri yiri dan daga a ji dan daga a ji ba da ba ko yi da ku da kya ce da ba da ni ki ce a man

ويفعل ما يلقي العداوة بين العداوة بين ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء ما يجاتي جينا لجي كان الله هاي يجاتي وبونا لأنه جي ما يذكر ما جاتا ذكر صلى ما جاتي كاتي ما ذكر ما جاتي كذا ما جاتي ذكر صلى ما أزنا ما هو اللي نباتا ما يجاتي غير لنا ما وجاتي ما هو اللي بل يكونون مثل إخوة المتعاونين على البر والتقوى to man to ji makanda ja ja na kwa su doji Allah sai ji doji na ji ji foro da turuwa da su sokoi nan janna sokoi nan ya ayyuhal ladina amanu la tu'illu sha'ira Allah wa la sha'ira al-haram wa la al-hadi wa la al-qalaid wa la amin al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fasadu wa la yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum an al-masjid al-haram an ta'tadu an ta'tadu wa ta'awanu yaftu wa yaftu kiri kirai al shari'a wala ya sani ahadin minuhun kuma kuwa yana da doro mini yan manjo an ya ku zala ahadin ahadan na ga alikawar labe zan doro bin wafa kaji ala kuli ma yi dubu na man eje juro man da man da ya ji maka da mu be ne ba zan doro da mu ba zan doro da wa zan be ne ba zan doro da mu ba zan doro da mu ba be ne ba zan doro da mu ba wato ne da wani da Allah a ci da shi ba ga yi ne ne da yake jojo na ku ya wọ́n bu ala ti mayi wa kó mẹ́rin bí ọ̀gá ń dúró náà ń gé wọn náà fi owó wọ́n bu ada ti mayi wa ni kó mẹ́rin ọ̀gá ń dúró náà ń gé ẹ̀nà baliman fa'ala da ibn jami'a ga zalika jiyan nan wa misali da zai ga nuna man wafaka mu sadiqan waliya na zananan gajiyar su ta tare shi gajiyar su yadda ki kare shi na zane ga in dai da yayin dole ne wani wani riba hu da kirkin wa man khalafahum aduwan bagida dan ma ga ya bane da ba riba hu ki makira mai logo dan alaihi mutace man jo wa ala atiba mu ke ta tiyo to ji to da ya lami tuma jina aha da Allah wa rasul ko ne ko ko ku bi an yuti Allah wa rasul wa lana tu ko da ku ku wa yasalu ma amara Allah wa biyu rasulu yana wasu kwada ta shi gaji foro nan to man zoji makanta a ji sayin ka da wata zuwa hajjin musulman da saurahu a ga man yawa ji zalunci zuza na ji zalunci na zuma wani ta da zaliban magayi man yawa zai ji zaji zalunci wuce kyafi na ku wuce ya kafiri wuce ga ya biyari wani ko wuce zuga mai ta ko wuce ga yana yuda ta yi muwa na ko wuce gida ya mutunci da yi makanta ga daban mun wani yawa ya yi na jure mare lan yi aru da hada zulmi galubu jima na yamna'u minhu wato jima ka da rabbi wannan man yaje na u kaga gaman alu na da ya e gannalwa wanda ko na magaya Allah mai wawa manya ne kama tabbata fi da jima tabbatar wa ji na ta suna nan ga annabi sa san ga usul akaka zaliman aw mazluma yaji yawo ju na tara ku ji zalunci ji kwa ju zalunci ji kaya dan ci zugu ibn ya ci ga فإن وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ ومعلم وتلميذ خصومة خصومة قالوا تاكاني من بمن كوي جيما كانت بجيما كانت كو من بجيما كانت خصومة مشاجرة كوي مجي لن يجز لي أحد يعين أحدهما سيعلم الحق هو يغانطو زوالا تزيني من أول مناسبة فلا يعاونه بجهل لا تزعزم بجهل ولا بهوى وما تزعزم بجهل tuye gbẹ̀rẹ̀ bal shi ne sai za ta bayyana laul haka alal muhita gaskiya ga fila wani gaskiya ce na wuce ba ta yi kafira gaskiya ce na suna koko gani gaskiya ce na azubin zagi ta bawo gaskiya ce na da fata ji gaskiya ce na wani fata ji gaskiya ce na da nemo kwara mu je gaskiya ce ka zama ma ta gaskiya za a yi ba mola ne gaskiya a anan muhimmu a min kuma anan mutili wani ya yako ba ta ce gaskiya wani ami wani ya yako ta ce da daga manona sawawu kare muhimka min afhadi wa afhadi gari je ji da ta ce gaskiya jama'a da mi jama'a abu wasu a sadi a sadi gairi da na matace ga mana na jama'a ku da mini jama'a jibu da ya gudu mana فيكون المقصود عبادة الله وعد هنا المقصود عبادة قبولي وطاعة الرسول لم لا تشي واتباع الحج لم لا تقسيه فقال يا الذين آمنوا قوموا يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الأوى أن تعدلوا وإن تلو أو تولد فإن الله كان لما تاولون خبيرا يقال لو يلوي لسانه فيبدل بالكذب ويقول لا كده فإذا تتحق تبدل من أمه إما الآية النجاة يعني جاء إيمان الجنم يتيج الآدم شيء يجري أصير شيء نقول يقول يعني توقف فيها كأمي sakaniya payment jejo to dan jejo ko zai jero ko zai je wani da kuma wane gaggal ami to gaskiya ka zai galu bi ne ga yi bili agama na titi gada gala da gala gama na titi kai muka waye muka yau na muga igbo ya so koyo titi o ki a bile mutu a aga ani titi ani mutu be she ti ya ni she ko ko ki a bile kila zamba ci shiga yanki to maza a biya yau a ga gamba ci ci maza a biyan halaki yau wali hadisi ba kila da ya biya shi a ce zamba ci wa kayan yanzu wane na zawuce ganin ga kun ga lami to to muji dai biya yau masa ya ne ya la da ne to boye to yi ne biya inda haka ibn ibn taymiyyah ga wani irada yakmul haqq ga kifa ga yanzu zaka ci so ka anyị na-esụta aka ịka anyị na achịcha eto arụ na akrotu egbere ga nee egbe tine wụchisọ uche ka etinye arụ ochiche ka na esutụ na wụra ma na masụ bi na mdị alụ elu ngoez dị a ọ ndị alụelu eny chi ony e fakari a kawai da hukumar jahiliya ina sai da yana na je na hukunci jahiliya ba hukuncin wa kare da hukumin da ya wani ma su da hukunci da kuma su ciwo wani wajibu ala ne. ẹni wáàjì ta ce ó tó mọ́ kan tọ́lọ́ rẹ̀ an yẹ kunu ya dan wani da yake wa'ayi ni na almu'ikki ta ce da ni ga ta gaskiyo ne alal mubtili ta ce da ni ga daga mano ne sai ya kunu mu'azzim inda man awsamu Allah wa rasuluhu da da wawacin ne ga zan ko ko cin ga wacin wa ya kunu muqaddam inda man qaddama Allah wa rasuluhu da na wala ne ko da ga zan ko ko cin ga da ko da ko da da da da ci zuwa wal mahbubu inda man habba Allah wa rasuluhu wani mawa wani wani da su kuma ta shira wani la bi hasbi ahwa'i wuji da tuye maya fa innahu man yuti illa wa rasulahu e bona wani ga mutu so ko ganin da tuci wina fa kada rashada da ne ga de bawo wa man ya la rasulahu fa la yadu illa na ko ganin da ne fa kuma ci bar aji da nawa na mutu na sai ta shi fa hada huwa al-asl na ga ya sani allazi alayhi litimad ne za lagwa suna wa ina yidin fala hajata ila tafarruqihim wa tashrihihim يقول دومن تجمع كتاون دي أجل كذا على كذا كذا كذا كذا فبقى إن الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لا تأمينكم في شيء رجال كان رجال دين أجل كذا كذا نفسه ودمين أقوى وقال المجموع الفتاوى ابن تيمية فولوم 28 page 15 لو 17 أما لله لذلك فيها التعصب الزمين جزء الرسائل العلمية يعني بريخ عليه 38 نقابل بنانا نقابل ya baga wale ga yirewa zaman lafiya ba ta yi libu ki ji ken ya ba idan wulu ji bene ko fadin na za su fi shi shayin farin to ku idan ba yi wannan ko ya ga da ken ba su ku idan su ko da su ki gaskiya ku da zai ko da gaskiya ji waye ji ko da matsala ce da bayani ki ya gaskiya da ne ki ga na usul biyu da masalaci ya da bayani jiya ko kuma mai ke ci gane ba gaskiya da nan da makaranta wa da bayani jiya no ya da ko zallo zallo gaskiya jiya ne gaskiya tunani wai yi ne a da wa ci ba da to ha ci yayi amma gaskiya ci nan zallo su su gaskiya ci nan zanne ga ga na gaskiya ya dina ma ya ga wato ma ga makata ga ga yi zallo zan da tiya gaskiya kina wuje wuya ga da ga tu gaskiya mu be fani ni wuji amma daga da mu tu ga mana wuce ga halaka ne ba wanda biya wanda ne yau ci biyo ku ga mana addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li ajli wa li ayyati muslimina wa amatuhu ibn qayyim ya ga والكفر عندكم خلاف شيوخكم والفاق عنف حقيقة الإيمان هذه سبيلكم وتلك سبيلنا والموعد الرحمن بعد زمان والكفر عندكم كافر تبيب خلاف شيوخكم ويعلى لمن يعبر ووفاقكم فحقيقة الإيمان إذا مولود داشي وجهي قد عدد إيماننا لدونا هذه سبيلكم وتلك سبيلنا يقوى شعنا يقوى مدنا والموعد الرحمن بعد زمان لما لفو لما لفو يبقى تشوفنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا ونفع سيئنا tẹ́ẹ̀tù láì pè kó gbòòrò bàlẹ̀ ìyá àti ìṣúná tẹ́ẹ̀tù láti fi owó ìdáná gbòòrò jìnnà tẹ́ẹ̀tù òyà yìí kó lómi látó tẹ́ẹ̀tù rúbà ìyá àti ìṣá àṣà ìṣọ́jú tẹ́ẹ̀tù alúgbò tún yẹ̀ mọ̀ kí n tú ìdẹ́yà àdìgí àrùn ìyá yi ma a ji bayani da alita jama da ziga ce biki ce yana da suna ne ba wani yi ba da coci coci kashi yi ba du ya da shi yi da kofi ya da shi yi da egu ya da shi yi da ipo jan da ya gboro lo yi mai ji adalci da yanzu da ne ya ga ya ci na ya ga gauga da kaza ga kaza in ji aku fasa kun bi na bai ka ta bayyana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tó ti ke su da bayani ka kan gaba musamman tun da wani wancan katuna wata wane na ne yanzu zai mafi ne musamman da wani wancan katuna wato kanin zoro da na gaita ci suna ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shiga wasu bayani ya suna kirda na nan mamuru kafin ya suna ya sahabu shi sahabu ji bayani ya zama ji fi mona kanin dora na zama ga kiyoyi na ke ji bayani na zamdoro na aga ji da ji fi suna na nan mamuru ya ya jingina ba ki zai ina ji yayi na cikin mai na gamna biyu ji na ke zane ji suna na bi mamuru ne don tagariya ya suna na ebona yẹlẹ ba láti ṣì náà àtò láti alápá láti ṣì gbé lẹ́nu tí mi sáàrí náà tí wà láàmọ̀ nínú kùrà náà sí agáde kàfí kọ́ wọn lọ kùrà wọn adé mẹ́ra àtàkùn yẹn méjì eré ti wọn ti wọn jìbì súnà lórí mọ́mọ́dọ̀ rẹ àpò mọ̀mọ́ ìsúnà dáná kí eré ju àpò àgàn wọn yàrá wọn jìyà ọ̀dọ̀ kan adé náà bá wọn náà kókò máa rẹ ẹwà ẹwà lórí mọ́mọ́dọ̀ da wani ga ya ji muridwa to a tafi da gaske na ji ya gama na gama na ji na na ji damuwa na na ga ayin zuwa ni ganga na ne ji sunna yana a fi shale da yayin bacci na a a ki kai na da ne ya wura to ne ga ina bin madina nan ga nan gobe ga ina da suna wa jama'a da ta ci gona ina da suna wa jama'a da ta ci gona na zanagai zanagai wato basir ayi ne da gaya man na ji ne da gaya na ga na ba ko shuwa na so ti daga pa ke da yan gun gona eh ba yau ga ko ga afi mai ga ta da ban shiga ta ji kamar ai ida shiga zo ya to wale ga e ga ya na ga so ya ga man kafin man yo ji bayani na e da karshe wato da zaɓe daga inda matsala ne magana na yi ɗaya abun na ya ga wazifa ne na ya ga malibu ne na ya ga ya yayawa shidawo ne na kuma magana da ya ci da yake ba bi da hana mamakon na shi ya ci toya rudoci ne shiga mamakon ya ci ɗaya wani ma hamsa kan wasu la'awun na gaya ne eh dole wani yau biyan na yau. Ok, na mai rokamai ya ce na yana gbàmẹ́jẹ gànlẹ́lẹ́ èlé gáyẹ̀ ní ìyọ́ ẹni bàtà wọ́n ayé kó àríyẹ tó rọ̀tọ̀ yìí mẹ́rin náà èlé gáyẹ̀ ní ìyọ́ àmọ́gẹ́ ẹ̀dùn èlé gáyẹ̀ tó gẹ̀gẹ́gẹ́ níbi ayé wọn ayé sáàṣì náà yìí mọ́ tẹ̀lé àná owó lálága káde wọ́n yẹ gẹ̀ẹ́ wọ́n tẹ̀ wọ́n ti sún náà nínú ọmọdọ̀ so gara na ya abin layi gaga merin na ga yi ga wani ya bi ga ya ga a'a annabi muhammadu ga sahabu shi girmin na ce wani mawuga ga wata kakari muna wani gaga na faɗi bai da na ala wa yaya da na mawale buɗe kakari wa na na wuga ga wani bai da na ọba àgọ́ wa ṣe kàtà fídíò dàkà fídíò àmọ́ ọba àgọ́ kàtà súnmọ́ wọ́n àgẹ́ ti fi súnmọ́ na maza ti gẹ́ ti ṣùgbọ́n àǹfà àwọn ẹ̀rọ láti ti gbé 你出来，你干嘛去？你干么去了？你，阿拉说啊，我打到跑那边去，做清洁工啊，妈，叫，你可听见？你说的他妈的，你娃给你讲，我给你说的，没办法，阿拉说啊，我打那，你可听见？清洁员天天在那，一天到晚天天那，做暑假工，把他们给拉黑了。 سمو جارقاتنا الله سبحانه وتعالى مقابل صورنا من الخير شو سيئ يعني يعني الجنة بينهم الحمد لله فرقنا كل تجو يا رسول جسوم معروس هذه لكن أنا فيها بي وكفاية يتم في رمضان لا عندنا فيها ولا شنو أقل عندنا على جيجو الذي جسمنا طبعا أنا فيها صاحب العجل عندي ما تيجي ولا wato alamu na aiki dai da ya shiga gaya kamar ya abu ya wuri mai aiki ya mai wannan ya ba za su hana wata ala wasu shugaba na yan jara kai da na shi sallar lambar ba wasu shi na kenan da kwai je wa zuwa wani gido ya Sakajiran na kwan ba wasu shiga na na aliyali ci ba na ni gana ci ko da su da kaba yawo. So ju da su da yawo. Allah subhanahu wa ta'ala ne da aka ji su ko ma ba wa na to to ba da ya. Ne ma ga ji ma yana ba su ko su da su ci da da Allah ba jinna. yi de de da ko da ko ma ba ta da ko da ko yi ba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ji na ga ga

soko aman ki be man ki aji makanta ali soko aji makanta jo keza te do makanta ki ama ya asuli soko an da kata ni keza ki ya ji kata ali soko e ji kata ni keza ki an da da kata ali soko ala na ye cho na keza kirki ki ala na ye ko ya na da ne do sai shi da na so ta ko da kirki ki ala na ye ko ya na fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh